Yau majalisar zartawa ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauki waɗansu muhimman matakan da zai kai ga inganta samar da wutar lantarki da kuma samar da wadataccen ruwa na sha da kuma na yin noma a Najeriya. Bayan da Majalisar Ministoci ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta kammala taronta na mako-mako. gwamnatin ta ba da sanarwar cewa za ta ɗauki matakai masu ƙwarin gaske domin tabbatar da cewa an ƙara inganta wutar lantarki da kuma samar da ruwa ga al'umma hadda ruwan da za a inganta madatsun ruwa a cikin tarayyar najeriya domin sha'anin noma haka kuma gwamnatin ta ɗauki muhimmin mataki akan tabbatar da an samar da tsaro da kuma kare haɗura a sha'anin sufurin sama a najeriya kamar da yake a waɗansu ƙasashe na duniya bayan da aka kammala taron ministan albarkatun ruwa na taron najeriya suleiman adamu kazaure ya mun karin haske dangane da irin matakan da gwamnatin za ta dauka akan wutar lantarki da kuma samar da ruwa na farko dai akwai kuduri da majalisa ta dauka akan cewa ka san yanzu makamashi wato wutar lantarki da ake fitarwa ta kai kamar megawatt dubu bakwai amma duka wato kebul rarraba iya dubu biyar ake rabawa saboda haka ana asara kamar megawatt dubu biyu wanda dole gwamnati tarayya ta biya kudin su amma ba hanyar da za a tafi da su to shine aka dauki mataki kan cewa gwamnatin tarayya za ta shigo da tsari kasan kamar su wa'annan abin da ake kira disco din kamfanonin da suke raba wuta gwamnatin tarayya tana da kashi 40 su kuma an sayarwa da masu hannu jari a kashi to gwamnati za ta fito da wani tsari da za a sa kuɗi a gyara wannan a ƙara inganta wa'annan hanyoyin wutar muna fatan gwamnati za ta bada na ta kaso na kashi 40 su kuma disco su ba da kashi 60 amma mun sa akwai matsaloli akan yadda aka maye. sai da hannun jarin nan aka ba disco din nan so watakila wata dama ta samu wanda duk disco da ba zai iya cika alwannan alƙawuran ba to dama ta samu da watakila za a shigo da wasu kuma wanda za su karo ko kuma gwamnati samu dama yin ta ba da kuɗin ta amfani da shi watakila a juya yadda lissafin yake yadda to ta fuskar ruwan shafa inda nan ne kake minista eh to akwai takarda kasida guda ɗaya da muka bayar akan inganta ruwan kazaure da jihar jigawa shekara ashirin kenan yana cikin wahala kaga kamar jihohin arewa maso gabas inda wato north east muna da tsari na musamman wanda garuruwan da da ko rikicin boko haram ya tashe su da kuma sansani wato id camps da ake aje su shekara biyu kenan har ga ta uku ta shiga duk shekara muna ware kamar naira biliyan daya. Suleiman Adamu ministan albarkatun ruwa na Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Sanata Hadi Sirika ministan sufurin sama na kasar shi ma ya mun karin haske dangane da wannan mataki da gwamnatin ta yanke za ta ɗauka domin tabbatar da an samar da sha'anin tsaro da kuma kiyaye haɗura a sufurin sama a najeriya kamar yake cewa wato alhamdulillah akwai wata na'ura da ita ke amfani ana binciken mai ya faru lokacin hadarin jirgin sama idan allah ya kiyaye ya faru din kuma tana da muhimmanci domin sai an san abin da ya faru sannan ake maganin hadarin na gaba ita wannan na'ura muna da irin ta amma tsohuwa ce ba ta ba mu abin da muke bukata kuma duniya baki ta canza tana amfani da sabbin dabarun gano abin da ya faru misali lokacin da aka hadarin dana crash na lagos na'urar da za ta iya za iya bincikenta a gano me ya faru lokacin don a yi maganin gaba sai ta kone kurmus to muna son mu sai wadda ba ta konewa din wadda idan an hiddo ta an kawo ta an sanya ta a. na'urori za a gano abin da ya faru to wannan shine cikin hikima da amincewar shugaban kasa aka yadda a sayo ita wannan na'ura a kawo a sa ta ɗakin bincike wato laboratory na ma'aikatar sufurin sama ta ƙasa a nan abuja hadi suka kenan ministan sufurin sama na najeriya a tattauna da na da shi a abuja bayan da majalisar ministocin najeriya ta kammala taronta umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya